أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد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 والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم باياك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه كما يندى مفارة تنبيوي wannan dan uwa ne yake tambaya shi aikinsa zane ne amma sai ya samu aiki akan zanen coci shin ya halatta yi ya halatta yi ba abin da ya haramta masa a su kiristoci ana iya yin aiki karkashin su ana bar su dama su yi aiki amma matukar aikin da za su sa kaɗin ba aiki ne wanda yake musulunci ya haramta ba kamar misali a ce kana aiki su sa ka misali ka sai da naman alade ko ka sai da giya ko ka sai da wani abu amma abin da ya shafi gini ai ba a haramta gini za ka iya yi insha Allah sai ne ce assalamu alaikum sheik na'am eh, zakin fayar Allah ya kara ma rayuwarka albarka malam akwai abota tsakanin mace da namiji kuma malam menene abinda menene da illan rashin kyautatawa iyaye yaron da bai kyautata wa iyayensa tambayin shi mm. guda biyu ne akwai abota tsakanin mace da namiji wani irin abota sai ka yi sai ka yi sai ka yi tafsili ma'ana abota kamar yaya abota tsakanin mace da namiji zai iya yiwa ba za a hana shi kaɗan ba zai iya yiwa a'a abotan nan kana taimakon ta ne akan wani karatu da kake koya mata kaga abota ne na addini a makwabciya ne makwabtanku ne ana sada zumunci ko wani abu makamancin haka wanda babu wani abu na shubaha da zai iya shigowa akwai wani abu na riba haka ko shubaha da zai iya kawo kokonto mutane su gane akwai wani abu a tsakaninku idan wannan ne ba matsala amma in ba haka ba abota kawai tana budurwa kana saurayi ai wance ya kike ana irin wani gaisuwa da sauransu da irin wannan beba ba tsakani da Allah amma dan wani abota ne wanda an ganta ku ne ina wuni ina gajiya ta shige ka shige ko kuma a gidansu ne ko makwabtansu ne kuna gaisa da iyayenta da ita haka ko kuma a wani harkan karatu kana koya mata ko wani abu in ta wannan fiskan ne ba laifi amma ta fiskan kasantuwan kawai ai wance budurwa ce ni ma budurwa bari shiga mu je mu yi hira yanda nake da aboki na mu dinga hira da kai haka za mu yi hira da ita wannan akwai dan abin nan sai an nisan ta kwarai da gaske akwai abin da zai iya jawo hatsari a abin sai an nisan ci abin kwarai da gaske sai wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya kara wa lafiya albarka da ɗaukaka malam direba ne ni na mota na ya ce malam ni direban mota ne sannan kuma mai mota na ya bani ne rika yin aiki amma kuma dukkanin gyara ni nake yi nakan yi gyara wani lokacin na yi gyara har na dubu ɗari kai har na dubu ɗari da hamsin ma na yi gyara ya ce ya yi gyara har na dubu ɗari da hamsin to shi abin da yake tsoro shine koyaushe eh, mai motar na yana cewa Allah ya isa in mutum ya ci masa kuɗi ko da naira biyar ne shi kuma in yi aiki ya yi balance sai ya raba biyu sai ya bashi rabi saboda gyararrakin da yake yi na mota ko kuma yana tsoron kare ya je lahira Allah subhanahu wataala ya tume shi da hakkin wani akan shi to me a gaskiya iskalin shine guda ɗaya a da kuka yi ya kamata a ce an yi sharaɗi misali in kun tattauna da shi kun yi sharaɗi cewa duk abin da ka samu zaka kawo masa balan sannan a cikin abin da ka samu zaka yi gyaran mota da ya kamata ya sani a tafi akan wannan sharaɗin a tafi akan wannan shari'a amma ba tafi akan din ba wani sa'in shedan zai iya shiga ya sawwara maka wani abu daban ka ga kaman ka cire kuɗin gyara amma kuma kai ma ka dan cire hazzin nafsin ka a ciki shedan zai iya suranta wannan abu to da da hali dai ya zama na shi tun da ai kayansa ne alaji to ga abin da ake so ko bare ba za ka gaya masa nawa bane ya ce maka na maka izini duk abin da ya ɓaci a motan nan ka cire a kuɗin da ka samu ka gyara kaga ko da bai faɗi ko nawa bane dai alal akalla da yaddansa kake yin wannan amma shi bi a tunaninsa kawai kana samun kuɗi kana kawo mai daidai kuna abin nan sannan bai san me yake gudana a ƙasa ba nan akwai dan wani shubha kaɗan to kuma ya kamata famani taqa shubhat manzo Allah ya ce duk wanda ya ji tsoron shubha ko istabara alidinihi wa irdihi wannan zaka ga ya kubuta a addinin sa ya kubuta da mutuncinsa da sauransu da haka shubha gaskiya akwai dan shubuha a ciki in dai da hali da ka gaya masa ya san cewa kana ciran wani abu kana yin gyara a ciki ko da bai san nawa bane amma dai ya san da izinin sa ana cira ana yin gyara haza aula wa afdal wallahu alam na'am sai wannan yace salam malam ni masoyinka ne daga saudiya kai tsaye nake kallon karatukanka malam ina tambaya akan wani hadisi da zuciyata ta kasa karba dan Allah me gaskiyar hadisin nan da aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya yi wafati amma sulkensa yana wajen wani kafiri ba yahude saboda abinci kuma ni na san annabi sallallahu alaihi wa sallam ar-razzaq ne kamar yadda ya rubuta <laughs> sallallahu ta'ala alaihi wasallam gaskiya ne wannan hadisin ya inganta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi wafati akwai sa ya yi ba da jinginansa a wajen wato wajen uhumar hunun inda yahudi silkensa an ba da jinginansa a wajen wani ba yahudi wannan hadisin malamai suna kawo shi ne a babin tawadu'un manzan Allah a babin tawadu'u na manzan Allah tare da dukkan fa yanda Allah ya yassare wa manzan Allah duniya da yadda manzan Allah yake kyauta da duniya, yanda ka faɗa manzan Allah yana ba da kyauta yana azurtawa da gaske ne manzan Allah yana ba da kyauta yana azurtawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi shi annabi sallallahu alaihi wasallam arzikinsa bambancin arzikinsa da na sauran mutane sauran mutane in sun samu suna yin istihwazi su taro arzikin shi kuma annabi arzikin na zuwa sai ya ji baya san arzikin sai ya tabawa wa mutane zo ya zo hungo ya zo hungo haka annabi yake kamar yadda muka yi bayani ranar zaka samu an je an gama rabon ganima manzo Allah har kasa bacci yake inda akwai dinari biyu a kasan fulansa baya ajewa Za ka samu manzala yadda suka faɗa zaka samu yana da ka ga annabi yana da akuyoyi ɗari in kana duba kana son ka san manzala sallallahu alaihi yadda ake suranta ba ai talaka bane ka lura da dawakin annabi da mashin annabi da rigunan yakin manzala da akuyoyin manzala da raƙuman annabi da dawakin annabi Za zaka gansu in garamai ne na manzala. wanda talaka baya iya rike su amma kuma manzala sallallahu alaihi ta kama kawai kan ɗebe su ya kyauta da su haka yake sai sa matan da gana na ba shi kawai arzikin yana son shi amma shine ba son baya son eh, wato ba za a ce arziki ba a ce dukiya tana son annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana koranta haka warawadatul jibalu shummu min zahabin an hifa fa araha ayyama shimami duwatsun maka haka suka kalli annabi suka ce muna son ka zaman mu zamanto maka zinari duwatsun maka ba wanda ya je maka ya san me duwatsun maka ba in ka ga duwatsu manya-manya duk yadda ake kallon duwatsu a cikin baucin nan waɗannan duk ƙananu ne can za ka ga duwatsu ne ɗirka-ɗirka na inna lillahi har yanzu in ka je zaka ga cikin masallacin harami da aikin da ake yi dinnan har yanzu zaka ga kullum fasa dutse ake fasa dutse ake ana fada da masallaci har yanzu ba fasa dutse daya bisa dubu ba na ciki to wannan duwatsun su suka nema annabi suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam muna so mu zama zinari fara ayyama shimami manzo Allah ya harare ta irin kallon hadarin kaji ya ce mali walid duniya me me ya da duniya me ya da duniya da haka Allah sai ba manzo Allah zabi a hadisi yanda ya faɗa ya ce shin kana son ka zamanto annabi sarki kamar yadda aka yi wa annabi Sulaimanu to annabi Sulaimanu ai ya ce Allah ya bashi mulkin da layan bagi li adam min ba'di ya ce Allah ka bani mulkin da ba wanda zai iya samu bayana annabi sai ya ji kunya ya ce ina jin kunyan addu'an dan uwana Sulaimanu dan haka Allah ka bar na annabi amma kuma mabukaci yau in ci in gode maka gobe in bani da shi in yi ta roƙonka don haka sai sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi sai sa yake cewa a ranar lahira zai ce zan tashi ranar lahira zan shiga aljanna wa ma'i fuqara'ul mu'minina tare da ni fakiran mu'minai su suke min zagi kaga abin da su kuma masu kuɗi ba su samu ba kenan sun gama samun ladansa amma kuma aljanna sai fakiran mu'minai sun shiga da annabi tukunna kafin kowa ya shiga to sai sa za ka ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama haka ya tashi rayuwarsa in dukiyar ta zo mai yana bayarwa saboda ya gode wa Allah irin wannan yanayi to shine sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya zo za ka ga a gidansa ana yin kwana arba'in ba dora tukunya ba sai dai illal aswad yani ko sai dai baƙaƙe guda biyu ko nana aisha ta ce a kawo ruwa farin ruwa kawai za a kawo mu sha sai a kawo dabino sai mu ci farin ruwa da dabino kawai shi ake ci a gidan manzo Allah da matan annabi suka matsa yaya ga gani ma ana samu ga dukiya ga meye ana samu ya kamata mai kuɗi Allah ya ce ya nisa annabi ya ku mata annabi in kun tunna tirinal hayatar duniya wa zinataha in duniya kuke so da kawan duniya fata alaina to ku zo umatti ukunna zan sa ku ji daɗi a ba ku dukiyan a ba ku komai umatti ukunna amma fa usar da hukunna sarahan jamila zan sake ku duk ku tafi da aka sai suka ce ina dukiya mun zaɓa annabi sai suka zaɓi manzo Allah daga nan da su suna zaɓan annabi ko sai Allah ya musu kirari ya ce ya nisa annabi lastunna ka adin minan nisa in taqaitun kun bambanta da sauran mata kuma ba irin sauran mata bane mafhumul mukalafa mijin kuma ba irin kowa bane haka ne lastunna ka adin minan nisa matan annabi ma ba irin mata bane annabi kuma ba irin mata da maza bane haka yake sallallahu alaihi wasallam to haka annabi ya rayu cikin tawadu'u da kaskantar da kai wa Allah da yadda da tsananin rayuwa sai ta kai saboda wani sayin za a zo babu manzo Allah sai ya karbi bashi a hannun ba Yahudi in ya karbi bashi a hannun ba Yahudi to shine manzo Allah ya rasu wannan silken nashi annabi ya bada jingina a wajen ba Yahudi har annabi ya rasu wannan silken yana wajen wannan ba Yahudan to in ka lura annabi da ya bada wannan ajiyan ya bayar a mazaunin tawadu'u ne ko ba tawadu bane tawadu ne da duniyar ta neme shi yaƙi shi haka yake sanya rayu to kai ma haka yake so ka rayu ba ce ake mu muna so mu zamanto irin na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta kowane hali ba dan ba za mu iya ba yanda annabi ya biya din talauci mu ba za mu iya ba Allah ka wadata mu saboda isar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma dai ka gane tawazu manzo Allah eh na'am assalamu nan ko na'am assalamu alaikum mala abul fati Allah ya kara lafiya muna sauraron ka kullum tambaya ta ni ne na saki mata ta saki uku ina jira ta yi aure ko Allah zai sa ta fito mai da ita sai kawai na ji ta yi cikin shege to yaya zan yi na Allah salamatu wa lafiya ah, sai ka ji maganan ba daɗin faɗa ne to ala ayya halin dai a ah, muna roƙo Allah ya gafarta mata Allah ya shirya da ita hakan ne da gaske kai kuma dama ya za ka yi ba da za ka yi ko dama ba ta yi cikin shege ba ya kun rabu ka gani ka gani kwalelanka ne tsakaninku da ita yawa ka gani ka gani kwalelan ka ba yanda za ka yi ka mata saki uku bai nuna kubara kuma kana jiran ta ya aure ta fito to wa kake jira har ka san ma in ta yi auren ma za ka tsaya tsayin dako in ya zama namijinta takalmin kaza ne fa ba mutuwa ba rabuwa sai mutuwa ka da ka tsaya abin nan din gawan shanu to galballantana ga wannan sai dai illa iyaka yanzu kar ka yi tunanin wai dan ta yi cikin shege ka sa abin da wani zai ce to tunda ta yi ciki kila in ta haife to yanzu ta halatta ba ta halatta maka ba ba aure ta yi ba in ta haihu sai ka yi hakuri in ta yi cikin shegen Allah ya bata wani miji Allah ya kiyaye ta yi aure idan ta yi aure mijin ya ga dama shi da kansa ya sake ta in kana nan da sauran rai ita ma tana da sauran rai kuma ana wa san juna shikenan sai ka koma sai ka aure ta a haka amma dai yanzu ba yanda zaka yi dai kai ta hakuri kai ta kallon ta a haka har sai dai ta yi auren nan ko da ta yi cikin nan so dubu kuwa haka zaka kalle ta ka batta Eh, insha Allah sai wannan yace assalamu malam da Allah malam bol haramun ne kwallo haramun ne bol ba haramun bane me ya haramta shi ba abin da ya haramta bol me ya haramta shi ba komai ku je ku ta buga kwallon ku ku dai illa iyaka kawai ya zama na kuna kuna ana kiyaye mura'atin lokaci ana kiyaye abubuwa da sauransu tunda a kwallon nishadi ne ah, warwasa jini ne to a dinga karya dinga shiga wasu lokuta masu tsada kamar lokacin ibadan ka lokacin addini za ga wasu suna faɗa an sa doka kar ya ana kwallon an kira sallah ka zamana kana yi eh wannan gaskiya ne amma ka sani ba iya kwallo ba ma yanzu ana kiran sallah kawai sai ka zo ka kama karatun qur'ani ka ce ba za ka yi sallah ba sunan karatun qur'ani da kake haramu ba daidai bane da aka dai masu cewa kwallo kaza haramun ne kallon kwallo ba haramun bane kuma kwallo ba haramun bane warwasa jini ne hmm. ba wani kalla a yi la'ayi eh, ce salam malam tambaya na shine me hukuncin mutumin da mahaifiyarsa ta ce sai ya saki matarsa ba tare da ta yi laifin komai ba amma kuma ya ƙi ya sake ta mahaifiyarsa ta ce sai ya saki matarsa ah. to ai tambayar taka bata fito fili ba ta ce sai ka saki matan ka a wani dalili saboda matan ta yi me shi ya ce ba ta yi laifin komai ba a'a haka kawai da walakin gora a miya ko ba gaskiya ba eh? akwai magana akwai magana da walakin gora a miya mahaifiyarka ta ce sai ka saki matanka sai ka gaya mana laifin da matanka ta yi sai mu baka ansa insha Allah Allah ya sa mu dace sallallahu ala sayyidina muhammadu bismillah alifa wa alaikum salam da tiju mai taimama sosai mana me zai hana a karbakumullahu kwarai sosai wai yana tambaya ne mai taimama zai iya bin liman eh zai bi liman mana sosai zai iya limanci ma sosai ma zai ma iya limanci ai taimama idan babu ruwa idan har babu mins na samun ruwan da za a yi alola to taimama daidai yake da alola in har babu ruwan da za a samu a yi alola kwarai da gaske sosai hmm. na'am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 منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات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 والصلاة والسلام على شرف الموجودات وروح الكائنات سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم الله تبارك وتعالى يتي تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا إيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد أنا bayan Allah ya gama mana labarin annabawa da suka gabata na banu Isra'ila ta yadda aka tsaya akan batun yakin da aka yi tsakanin ɗaluta da jaluta wanda annabi Dawud ya kashe jaluta wanda bayan Allah ya gama wannan sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to kaga manzannin nan tilkar rusulu kun ga manzannin nan gaba ɗayansu faddalla ba'adahum mun fifita shashinsu wanda shine annabi muhammadu ala ba'adin akan sashin wasu manzannin akan sauran dukkan manzanni ma'ana mun fifita annabi muhammadu akan sauran dukkan manzanni minhum amma ba za ka samu su ma suna da girma minhum daga cikinsu su man kallama Allah akwai wanda yayi zance da Allah shine wa shine annabi Musa amma an lura ai manzo Allah shi ma yayi me wato shi yanayin sayyidina rasulullahi ka samu duk abin da Allah ya ba wannan annabin za ka samu yana tutiya da shi wannan misali za ka ji an ce masa kalimatullahi ne wannan an ce kalimullahi ne wannan an ce a'a najiyullahi ne wannan an ce safiyullahi ne da sauransu to za ka samu idan annabi Musa kalimullahi ne a lokaci ɗaya ka samu manzan Allah kalimullahi ne kuma ya ga Allah annabi Musa kuma bai ga Allah ba idan annabi isa ruhun lahi ne yana tunanin cewa shi ruhi ne daga allah manzan allah shi ma ruhi ne daga allah sannan kuma a lokaci ɗaya manzan allah kalimun lahi ne annabi isa ba kalimun lahi ba ne fahimtum idan an ce annabi ibrahim lahi ne zaka samu manzan allah shi ma ya ce lahi ne lau kuntu muttakhizan khalilan lattakastu ababakar in ji manzan allah ya ce sai dai allah ne khalilina to kuma a lokaci ɗaya zaka samu manzo Allah habibullahi ne annabi Ibrahim kuma ba habibullahi bane fahimtum in an zo an ce annabi adamu istafawullahu Allah ya zaɓe shi to za ka samu manza Allah istafawullahu sunan shi ne ma almustafa zaɓaɓɓen Allah a lokaci ɗaya kuma annabi Muhammad yana da mukaman da annabi adamu bai da shi sai yasa ka ga lokacin da sayyidatuna amina ta ce aka haifi aka haifi manzon Allah salamu alaikum warahmatullah aka haifi sayyidina rasulullahi mala'iku da suka zo suka dauki manzon Allah ta ce sai naji tana suna cewa ku mika manzon Allah duniyan mutane ai tallansa kowa ya gan shi a mika shi duniyar rauhanai kowa ya gan a mika shi duniyar mala'iku kowa ya gan shi idan kun tashi ku ba shi ginin jiki irin na annabi adamu ku ba shi wato yanayi irin na annabi shi su ku bashi haƙuri irin na annabi hudu ku bashi haƙuri ku bashi ku bashi wato soyayya irin na daniel ku bashi eh, wato hulla irin na annabi ibrahim ku bashi na annabi kaza ku bashi na annabi kaza bayan an gama aka ce kai wa suhu fi akhlaqin nabiyina ku tsumbula shi a cikin dukkan halayen annabawa a tara masa ka gane shine kowa daban-daban shi kuma in ka tara shi gaba ɗaya duk annabawa sun taru a cikinsa Za ka gan shi ne fardun faukakan lawal wal waraya wara'u saman ka ne Allah kawai duk wanda ba Allah ba yana kasan ka sallallahu alaihi wa alihi sallam. to haka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yake to shi ne Allah yake faɗa anan ka samu daga cikin annabawa man kallama Allah akwai wanda ya yi magana da Allah annabi Musa ko warafa ba'dahum darajatin amma Allah ya ce dan yayi magana da Allah mun daga wasu a kansa ta hanyar daraja annabi kenan wa ataina Isa ibn Maryam al-bayyinati mun ba annabi Isa dan Maryamu mu'ujizozi mu'ujizozi daga cikin mu'ujizozin sa inni akhluqu lakum min ad-dini kai ati dairi fa fuku fihi fa yakuna ta'iran bi idnillah in zan kalli annabi Isa zai ɗibi ƙasa kawai ya kawo sai ya hura a kulukula kun ad-din sai maka halitta sai ka ga tsuntsu ta tashi sannan wa ubriul akma hawal abrasa ina iya warkar da makaho in warkar da kuturu wa uhyil maute bi idhnillah zan iya kallon mata ce ce an fasa mutuwan tashi to duk wannan mu'jizozin Allah ya ba manzo Allah wanda sayyidina Umar ne yake faɗa yake cewa la in kana Allahu a ada Isa ihya al'ama ibra al'akmahi wal abras wa ihya al mauta bi idnillah idan Allah ya ba annabi Isa wato wato warkar da makaho warkar da kuturu da raya wanda yake ya mutu da izinin Allah sai ya ce fa ma zaka ka biya ajaba ai wannan bai kai naka mamaki ba ya rasulullahi min ash-shatil mazbuhatil mashwiyatil lati dassat fi al-yahudiyyati sam litaktabira in kunta nabiyan fa kallamatka ash-shatu fa qalat la ta'kulni fa inni masmuma yace in annabi Isa yayi waɗannan abubuwan yace to ga ka ya rasulullahi ba yahudiya ta kawo akuya akuyan nan aka yanka ta aka feɗe ta aka dafa ta aka sa guba a cikinta aka kawo zaka ci akuyan sai ta ce annabi karkace an sa guba a ciki ka ga wannan yafi sallallahu alaihi wasallam shine to wa isa ibn maryam albayyinati wa ayyadna bi ruhil qudus mun karfafa annabi isa da ruhul qudus shine malaika jibrilu hmm. to waye kuma babban abokin annabi a cikin mala'iku ba mala'ika jibrilu ba walau sha Allahu maktatal na min ba'dihim da Allah ya ga dama duk waɗanda suke yaƙe yaƙe bayan annabawan nan da ba su yi ta wannan yaƙe yaƙe suna kashe kansu ba min ba di ma ja'atuhumul bayyinatu bayan hujjoji sun zo muku ku banu isra'ila walakin ikhtalafu sai dai suka saba fa minhum mana mana a cikin su akwai wanda ya imani wa minhum man kafara a cikin su akwai wanda ya kafirce walau sha Allahu maktatalu da Allah ya so da basu yi ta wannan kashe junan sun ba walakin Allah yaf'alu ma yurid sai dai Allah tabaraka wa ta'ala yana aikata abin da ya so ne fa'alul lima yurid Allah yana aikata abin da ya ga dama ne tabaraka wa ta'ala sannan Allah ya faɗa cikin suratul isra'i ya ce laqad faddalna bada nabiyyin ala ba'di min fifita wasu annabawa akan wasu annabawa mun fifita manzo Allah akan sauran dukkan annabawa wa ataina da zabura mun ba annabi da zabura to kaga maulan mu shehu radiyallahu ta'ala anhu yana da wasu baituka cikin diwanin sa ko yana cewa wa inna li kullil anbiya khawariqan min al mustafa qad hadha kullu kharifi annabawan Allah dukkan su suna da mu'jizozi manya inji Shehu Ibrahim yace amma fa al mustafa qad hadha kullu kharifi duk wani wanda ya kamfato wannan mu'jizan daga kogin annabi ya samu dukkan su gaba ɗayan su wahum yace ba wai raina su muke ba inji Shehu Ibrahim yace ba raina annabawa muke ba wahum dukkan su gurru mutane ne masu hasken fuska suratun manyan madaukakan mutane ne Ajillatu masu daraja ne dukkan su annabawa mun yadda amma fa wa ma ne abdullahi inda dawaifi ba irin annabi dukka a cikin annabawan Allah kaf su ya ce fa musa kaga da musa wa ibrahim da annabi ibrahim ma'ana jili maryamin in ka hada da dan sai da tuna maryam sai na isa lahuru tubatun duk mun yadda suna da daraja wal kullu dukkan su amnul likhaifi aminci ne wa wanda yake tsoro dukkan su aminci ne walakin namal muhtaru arfa'u mansiban magaya muku gaskiya sai dai annabi duk ya su girman daraja wa minhu manalul aqdaminal gadarifi eh dukkan wasu wanda suke samun daraja to daga kogin annabi suke suke samu e sai ya ce kai fa minhu ulumul alamin da ilimin duniya da ka gani har science da ake yi yanzu da komai fa minhu ulumul alamin duk wani ilimin da ba na Allah ba daga ilimin annabi ya samu asali Allah yana cewa ko yanda Imam al-Busiri yake faɗa farkon hamziyansa ne ko da Allah yake cewa wa allama adam al-asma'a kullaha to ya mai al-Imam busiri yake cewa ne farkon hamziyansa dinnan ina bai haƙi me Al'imamul busiri yake cewa farkon hamdiyansa ka rike baitin eh kaifa tarqaru qiyakal anbiya ya sama'a ma da wala ta sama'u wato lam wuka fi ulaka wa qad hala sanan minka dunahum wa sana'u laka zatul ulumi min alimil gaibi wa min hali adam al asma'u haka yace laka zatul ulumi annabi kai kake da zatul ulumi mun duwan gundarin ilimin naka ne amma wa min hali adam al asma'u shi kuma annabi adamu an bashi sunaye ne me sunan wannan annabi adamu zai ce kaza me sunan amma ilimin na annabi ne sallallahu alaihi kuma dan da hasken manzo Allah a jikinsa yake faɗan wannan ilimin to shine shi radiyallahu ta'ala anhu yake cewa yake cewa walakin namal muktaru arfau mansiban wa minhu manalul aqdamin al gadari fa minhu ulumul alamina duk ilimin duniya daga annabi ne fa adamun bihi ullimal asma'u hatta ilimin annabi adamu da annabi aka sanar da annabi adamu wannan sunayen qabla ta'arufi ya ce jamaluka a wani baharafi kuma jamaluka unsun haibatun wa mahabbatun kyanka ya rasulallahi unsun ɗeba kewa ne wa haibatun cikan daraja ne wa muhabbatun soyayya ne fa anta atammul mursalina kamala annabi kai ne kafi dukkan manzanni cikan kamala wa kulluhum hadhal makarim wal ula duk annabawa mun yadda sun taro darajoji da girma amma wa ma kal imamil hashimi khisala dukkan cikinsu ba wanda yake da daraja da halaye irin na bahashimin dangin nan annabi muhammadu muhammadu ya kai al'anami wasilati habaka ilahi ma ya futu makala muhammadu ya kai al'anami wannan mai goron suna muhammadu Kasan wannan sunan goron suna ne zaka ga ko harafi ko digo babu a cikinsa mimun ha'un mimun dalo harufan duka goraye ne goraye ne wannan sai ka je wajen malaman lissafi su gaya maka isharar sunan kana faɗa ka ji muhammadu sai ka ji kirjin ka yi bub kafin ka iya faɗansa goron suna kenan sallallahu alaihi wasallam ya kayar al'anami ya mafificin dukkan halittu wasilati annabi kai ne jagora na habaka ilahi ma ya futu makala da abin da zan faɗa kawai a baya ne Allah ya baka abin da ya shige harce ya iya faɗa al-imamu tirmizi ya rawaito wani hadisi daga sayyidina abdullahi bin abbasin yace jalasa nasu min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yantazirunahu wata rana sabon manzo Allah sun zauna suna jiran manzan Allah kala sai shi na abdullahi bin abbas yace fakaraja manzo Allah sai ya fito hatta iza da na minhum har sai da manzo Allah ya kusa da sahabbansa sami'ahum yatazakaruna annabi sai ya ji suna ta tattaunawa a tsakaninsu fa sami'a hadisahum manzo Allah sai ya ji me suke faɗa faƙala ba'dhum wasu daga cikin sabon annabi sai suka ce ajaban ga wani abun mamaki inna Allah azza wa jalla ittakaza min khalqihi khalilan Allah da ya tashi zai ba daɗi a cikin halittunsa ittakaza Ibrahim khalila sai ya riki annabi Ibrahim shine badadinsa wa qala akar wani daga cikin sabon yace ma za bi ajaba min kalami Musa kallamahu taklima me ga abin da yafi ban mamaki annabi Musa yana magana da Allah Allah yayi magana da annabi Musa wa qala akar wani kuma yace a'a ga abun mamaki fa isa kalimatullahi wa ruhu ga annabi isa shine kalman allah shine ruhi daga allah wa qala akar wani kuma ya ce adamu istafa wallahu a abun mamaki ga annabi adamu shine wanda allah ya zaba annabi duk yana jinsu bai fito ba can fakaraja alaihim annabi sai ya fito fasallama sai ya ce musu assalamu alaikum wa qala annabi sai ya ce musu samitu kalamakum din ji zancen ku wa ajabakum ji yanda kuke ta mamaki inna ibrahima khalilullahi wa huwa kadhalik Abin da kuka faɗa gaskiya ne annabi ibrahim ba daɗin allah ne kuma wallahi haka yake wa musa na layi wa huwa kazalik annabi musa mai zance da allah ne wa huwa kazalik wa isa ruhullahi wa huwa kazalik annabi isa ruhi ne daga allah haka yake wa kalimatuhu kuma kalman allah ne wa huwa kazalik haka yake wa adamu istafawullahu abinda kuka faɗa kan annabi adamu ma gaskiya ne wa kazalik shi haka yake ala to ku saurara wa ana habibullahi manzo Allah ya ce ni ne masoyin Allah wala fakra ban faɗa dan alfahari ba wa ana hamilu luwa'il hamdi yawmal qiyamati wala fakara manzo Allah ya ce ku sani ni ne ranan kiyama zan daga tutan godiya hamilu luwa'il hamdi kenan tutan godiya ina kada ta yawmal qiyamati ranan kiyama wala Wa'ana wa ana awwalu shafi'in manzo Allah ya ce ni ne farkon mai ceto wa awwalu mushaffa'in farkon wanda Allah zai ce masa zo kai ceto Yau malƙiyamati wala fakara manzo Allah ya ce wa ana awwalu man yuharriku halqal jannati ni ne wanda zan girgiza zoban aljanna fa yaftahu Allah li Allah ya bude min aljanna fa yudkhilni ha wa ma'i fuqara'ul mu'minina Allah ya shigar da ni aljanna tare da fakiran mu'minai wala fakar ban fada dan alfahari ba wa ana akramul awwalina wal akhirina wala fakara manzo Allah ya ce zan gaya muku ak ni ne akramul awwalina mafi darajan mutanen farko wal akhirina da mutanen ƙarshe wala fakara ban faɗa dan alfahari ba dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam annabawan Allah dukkansu suna da daraja yanda alqur'ani ya faɗa din nan la nufarriqu baina ahadin minhum sai dai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a saman su yake tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'di Allah ya bamu albarkacin manzo Allah ya alladina amanu ya ايها الذين امنوا انفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن ياتي يوم لا بيع فيه يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون ubangiji tabaraka wataala ya ce ya ayyuhal ladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatun wala shafa'a wal kafiruna humuz zalimun to wannan aya za ku ga tana wannan sura za ku ga Allah yana ta maimaitawa jama'a ku ciyar ku bayar ku bayar ku bayar saboda shi musulunci wato kyauta ne kamar yadda muka faɗa ranan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisi yana cewa wato Allah yana da wasu mala'iku guda biyu wanda kullum suna sakowa duniya amma wannan mala'ikun aikinsu aikinsu shine wato ɗayansu yana cewa allah ka ba mai ciyar da dukiyansa wato ka ba mai ciyar da dukiyansa ninkin ba wanda bai ciyar da dukiyansa kuma allah tabaraka wata ala ka sa asara a cikinsa ka sa asara to kullun za ku ga Allah yana ta faɗa a ciyar wai sai na tuna wasu an ce Allah yana da wasu mala'iku da suke sakowa sai na ga wani yana tambaya ya ce to an kace Allah yana da mala'iku da suke sakowa haka bai gwada maka Allah yana sama ba a wato wasu in sun yi magana yanda ka san kaman a lokacin aka haife su wautansu yana fitowa fili mala'iku sama ai gurin zaman su ne mala'iku sama gurin zaman su ne kai kuma ƙasa ne gurin zaman ka sai sa manzo Allah ya faɗa hadisi yace law dallaitum bi ahadikum ila al-ardi sabi'a la habata ala Allah in ji annabi da za ku ɗauki ɗayan ku ku yi ta zira shi a ƙasa ku yi ta zira shi ku risa igiya ku je har sai yi ta ƙasa yayi ta ƙasa har sai ya je ƙasa ta bakwai in ji annabi manzo Allah ya ce la habata ala Allah da ya je ya faɗi ya tarar da Allah a gurin to ya za ka yi da annabi ya za ka yi da faɗin Allah huwal awwalu wal akhiru wazahiru wal badinu aha zo ka fassara huwal awwalu Allah shine na farko wal akhiru shine na karshe wal zahiru shine a zahiri wal batini shine a boye qur'ani kuma haka annabi ya faɗa yace huwal awwalu laysa fawqaka shay'un al awwalu laysa fawqaka shay'un ko wa wal akhiru laysa ba'daka shay'un wal zahiru wal batinu Allah shine az zahiru al batinu duk yanda ka je haka Allah tabaraka wataala yake manzo Allah ya hutar da kai da mutane suna hutar da kansu da sun huta manzo Allah ya ce inna min afdali imanil mar'i an ya alama anna Allah ma wa su kana ka shige ka hutar da kanka wanda ya zo maka da Allah ga abin da ya ce maka ya ce maka cikan imanin mutum ya yadda Allah yana tare da shi a diyan da yake to kawai sai an aje annabi sai zan ce wallahi ni Allah yana sama kawai a sama yake baya kana kana walar da kanka kana kareta annabi ka yadda dan hakan an ce mala'iku mala'iku gurin zaman su ne sama gurin zaman su ne sama yanda na saman suke neman Allah mu ma haka na kasan suke neman Allah su ma na sama haka suke neman sa <laughs> haka suke neman sa tabaraka ta'ala Allah ya shige yadda ake tunani an gane to shine a nan Allah tabaraka ta'ala yake faɗa annabi yake faɗa hadisi akwai mala'iku biyu da suke sakuwa daga sama suna cewa Allah ka ba mai ciyar da sa ninkin baninki wanda baya ciyarwa kuma Allah ka sa mai asara to shine Allah ya ce allazina amanu ya ku wanda kuka yi imani an fi kumin mara razaqnakum ku ciyar daga abin da muka azurta ku min qabli ayya atiya yawmun kafin wata rana ta zo la bai umfihi wanda a cikin wannan ranan babu kasuwanci ba ciniki ba cinikayya ba yanda za ka yi ba za ka iya zuwa ka ce na sayi aljannan ka ba nawa ka sayar min ga space dina a wuta za ka iya ba zai yi haka kaga labai umfihi sannan wala kullatun malam babu soyayya wani duk wanda kake tunanin masoyinka ne waye duk ina ranan babu yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ka ga malam mutum ya firru almar'u min akhihi kana kallon dan uwanka zai yi nan kai nan kana wallahi ba ni ba kai eh mai yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi ka duba mahaifiya fa kana mama dan Allah ki taimake ni tana in taimake ka tallan babu ranan ta yi nan ka yi nan wa abihi babanka baba ka san yadda kake so na a duniya yau babu wannan ranan kana gudu mahaifinka na gudu wa sahibatihi matan nan da kuka dinga cancaba soyayya ana ta soyayya ranan kiyama an tashi malam tana ta kanta kana ta kanka ba soyayya wa banihi ga 'ya'yanka duk yadda kake son su zaka ce koyi nan in yi nan yawwa kana burin kawai kowa ya nan wasa ibati wa bani li kullum ri'in yau mai zin sha'anin ya guni kowa malam yana cikin wani wahalan da ya wadatar da shi shi kadai to wala kullatun kenan sannan wala shafa'a ranan babu wani ceto sai wanda Allah ya ga dama zai ceto ma'ana babu mai ceto sai annabi Muhammad shine ash wa ai dama ka san shi manzo Allah ko zaka ga mutum suna ta wasu suna ta yaniya ai ko annabi ma sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bashi dama zai ceto to dama wai ce Allah ba zai bashi dama ba zai yi Allah kafin karfi ne zai wa Allah bin karfi ne akwai abin da annabi yake yi ba Allah waye turo annabi waye zaɓe shi a mazaunin annabi waye ɗaukaka shi waye ba shi duk abin da ya samu in an je lahira wa zai sa ya ce to to na me sai ka zo kana wani ai ba zai iya ba sai in Allah ya ce ka ji wallahi zaka ba za ka samu ceton nan ban kana kokonto sai Allah ya barka ya ce ce ci kanka sai Allah ya barka ya ce ce kanka ka riƙe annabi ba wasa dan uwa ah, kuma su sunan manzo Allah sallallahu in ka zo kana ce zaka a ah, to annabi dai sallallahu alaihi sallama ana ganin shin Allah ya zabe shi sai a ce maka sunan shi ma al-mustafa ya zabe shi sai a ce maka sunan shi al-mukhtaru zababban Allah annabi zai yi ceto sunan shi a shafiu za a bashi ceto sunan shi al sunan sunansa ne an yi wannan ranan kuma kaga duk ranan kiyama nan da ma mutane suke tayaniya wallahi barin ga ma duk ranan kiyama taron nan abu ɗaya Allah yake so ya nuna abu ɗaya Allah yake so ya nuna ya nuna maka annabi waye kawai shikenan wallahi shikenan abinda kawai yake so a nuna maka filin kiyama a nuna maka girman annabi saboda in ka je dan in ba girman annabi za a nuna maka ba filin kiyama ku lura ba yanda za a yi aje a ce an tsaya shekarar dubu hamsin ana cikin wahala an je gurin adamu kai mu gurin allah ba zan iya ba ibrahimu kai mu ba zan iya ba musa ba zan iya ba isa ba zan iya ba nuhu ba zan iya ba sai an zo gurin annabi sai ya ce ana laha yau rana ta ce aha kaga ranansa ne ranarsa ne ranar ne za ka ga ya ba wa gudumawa wa masu neman taimakonsa to ga ranan babban da ake neman taimako eh a ranan kan za ka ga taimakonsa sallallahu alaihi wasallam amma wanda ya iya nuna taimakon annabi ya ce a duniya baya su wallahi ko ya je can ba zai samu yaqinan ina gaya ma tun da kace anan. nan a ah, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce mana mu anan mu tafi gurin sa Allah ba a roƙon kowa ba za ka nemi taimakon kowa ba sai Allah tabaraka ko ta Allahu akbar anan itikadin su ku lura itikadin su Allah yana sama ba za su nemi taimakon kowa ba sai gurin Allah kaga suna da nisa da tsakanin su da Allah su suna ƙasa yana sama haka ne to amma ranar lahira fa wannan yankin wannan abubuwan an yanke ta ai ga ku ga Allah sai kuma aka zo ana buƙatar taimako ya kamata ku je gurin annabi sai ku tafi gurin Allah direct ba haka bane sannan abu na biyu a duniya kuka ce in an nemi taimakon manzan Allah an yi shirka haka ne an nemi taimakon manzan Allah haka suka ce an yi shirka to in an je lahira ranan fa lahira ranan sakamako ne ranan ne za a kona din mai shirka wanda baya shirka kuma a sa shi aljanna sai kuma ka zo kawai sai ka ɗauko shirkan dungurungum sai ka tafi gurin annabi ya taimake ka ranan da za a kona mai shirkan kake shirka da aka mutane suna wasa da imaninsu kuma sai ka ga wato sukan mance ne yadda ka san wai idan mutum ya zo ko annabi ba a kaza ka ji ba a yi masa sai ka billahi sai ka rasa da ka san fa wani ne ya kawo mai allan ba manzan Allah ba kana yi wa annabi gori akwai abubuwa da suke tafiya alkur'ani ku ji ka'idan malamai abin da suka bayar ku rike nan da kyau in ka ji Allah tabaraka wa ta'ala yana gayawa misali a cikin alkur'ani zaka ga walamma qama abdullahi misali Allah yana kiran manzan Allah abdullahi Allah abdullahi ne annabi bawan Allah ne Muhammadu Abdullahi gaira mushabbahin bihi basharu marra madhalika Allah bawan Allah ne amma iyaka in ka zo faɗa wa annabi bawan Allah ne sai ka faɗa annabi bawan Allah ne da sigan kaskanci ka bar musulunci Eh, ka fahimci ubudiya a jikin annabi cika ne ba na kasu bane dan karka zo kana wani magana annabi a can haka zaka ga wani yana yi ba can can kaso yake bawan Allah sunan ka arne saboda kana faɗan bawan Allah ta hanyar kaskanci ne shi kuma bauta a jikin annabi ado ne cika ne kamala ne manzo Allah kasantuwansa bawan Allah cika ne da haka in ka zo kana kallon cewa ubudiya a jikin annabi kaskanci ne zaka bar musulunci yan uwa duk abin da mutum zai yi maka an ce wai a yi jifa a yi wasa amma bar da wasa da ido ko to billahi lazi kar a yi maka wasa da annabi ka riƙe annabi kawai ka riƙe annabi to kaga Allah yana faɗa ranan wala shafa'a ranan babu ceto ma'ana babu ceto sai ceton annabi tunda zai yi wal kafiruna humuz zalimuna kafirai wanda suka kafirce da annabi su ne azzalimai wanda suka kafirce suna ganin ba za su nemi taimakon annabi ba bayan ya taimake su jiya nake kallo jiya bayan na jiya nake kallo bidiyon yana waya na nayi saving dinsa shi mai cewa ba ya son neman taimakon annabi Dr. Muhajiru mai gudun fanfalaki sai yana magana ya ce Allah ne fa ya matse shi bai san ya faɗa ba wallahi laifin da muke yi a Najeriya haka yake faɗa duk wani laifi da aka halaka al'umman da suka gabata muna yi me yasa mu ba a halaka mu ba saboda muna cin albarkacin manzan Allah wallahi tallahi bidiyo yana nan yace saboda muna cin albarkacin manzan Allah to me cewa baya son taimako annabi kace kana cin albarkacin annabi dan haka kuna laifi ba a halaka ka ma'ana yanzu a kasan nan muna laifi ba a halaka mu ba albarkacin wa muke ci ya taimake mu ko bai taimake mu ba ku daina wahalar da kanku eh wani ka wallahi taimakon Allah kana ganin Allah ne ba ka ganin sa baka ganin Allah tabaraka tala. ai ne dama taimakon da Allah zai maka din kenan guda daya ya ce maka to ka zo min da annabi da abin da ka nema ga wakili na ka nema ta gurinsa zan baka yawwa dan yanda ka sani yanda Allah ya ce abu manzan Allah ana bin manzan Allah kuma bin manzan Allah bai expire ba an gane har yanzu addinin ka bai yi daidai ba in baka ba annabi ba an gane in baka je wa Allah da annabi ba ba cewa dan annabi ya rasu shikenan ba zan bi shi ba to haka ba a cewa dan annabi ya rasu ba zan nemi taimakon sa ba mustahil ayoyi alqur'ani in ka tafi haka zaka karyata su mubasharatan zaka ga ayoyi sun faɗi maka Za ka kasa ya za ka yi ka fassara ayan walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka da ce lokacin da suka zalunci kansu ja'uka sun zo gurin ka ya rasulullahi fastaghfirullah suka nemi Allah ya gafarta musu wastaghfara lahumin rasulu annabi yace Allah ya gafarta musu lawajadullah tawwabar rahima za su samu Allah yana mai karban tuban su yana mai jin kansu to wannan aya goge ta zabi ko expire ta yi Allah ya ce ka je gurin annabi to kana nufin tunda annabi ya rasu shikenan ta yi expire ko kuma ana zuwa gurinsa ga shi tan ana zuwa gurin gurinsa tunda ga wanda ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu suka shiga cikin fari kaga irin tunanin wabiya ba za a yi haka ba suna cikin fari kawai sai ya tafi kabarin manzo Allah ya ce ya rasulullahi mun shiga cikin fari a shayar da mu hmm. da Allah in yana da tunanin cewa annabi ya kare zai haka manzo Allah yana kwanciya yayi mafarki ya ga annabi annabi ya ce je ka ga wa Umaru kai ta kai ta kisa wa kisa kace za a yi kaza a yi kaza ya fita da mutane a je a roki ruwa za a shahid da ku suna zuwa kuma aka yi ruwa kuma hutar da kanka hatta malam ibnu taymiyan ka ya kawo imamu zabin ka ya kawo ibnu kasir din ka ya kawo sun kuma inganta eh ibnu taymiya kwarai ina ina kallon jiya ina karanta yana nan cikin littafin sa iktida'u siratal mustaqim ya kawo yace wannan abin ya tabbata yace kai ba annabi ba ma akwai waɗanda ana zuwa kabarin su ma a ayi ayi a ce ayi wani abu irin wannan abin yace ya tabbata za mu zo akwai wani yaro da na ganshi ya dan abin nan za yi gaya wani a fiskansa amma ba wajen tafsiri ba za mu zo za yi wanda na ga kwanaki wai professor makari yaro karami ba yaro karami wallahi tallahi ya yi gudun hijira daga gashiwa ya koma kano ya sa wa kansa sunansa hotoro to ka sa algashuwawi mana ka kamai da kanka gashuwa wai yana magana akan profesa wai yana cewa ka san an ce wai yana cewa profesa wai wannan dalibi na can can ƙasa wai profesa wa gari ta gajen bayan an eh. zuwa gamu nan wani Allah na zo samu Allah yana ko a bashi to ka gani to shi wannan yan uwa wai yana magana wai profesa wai profesa wai dalibin aka ranka lafuwan wai profesa dalibin dalibi wai profesa ke ce dalibi to kaga akwai magana da in ka faɗa alhamdulillah sai zama daga cikin wahabiyyan ma sai suka yi ta mai raddi suka ce kai wannan wawa ne wawa ne a ah, to ai akwai magana da kana faɗa an san kai wawa ne ai in ba diban fara ba kaga profesa ka ci profesa Ibrahim Makari wannan wannan kujeran yarinta ne ya kai shi jahilci ne ya kai shi ba jahilci ba ne ya kai shi kai kuma anan muna da wani bidiyon sa ya je saudiya su biyu aka ratsa su wani balarabe yana dan tambayan su wai ana cewa ya da casiyar da alamin nubala ana cewa da da alamin nubala ya tsaya yayi magana sai aka yi yana ta zaro ido kamar tsohon dan fashi yana taka nace baya iya magana da larabci baya iya magana da komai su wato abin da suka dauka ka gane ina aku yanzu ka zo ka samu aku ka koya mai fatiha aku ya haddace fatiha suna aku malami to shi wannan ai babba ga'u ne aku ne dan kawai kaje ka ce eh, wani ya ce a cikin littafinsa wanda ya rasu shekara ta ɗari kaza amma kuma kana faɗan abu sai a zo a ga ka sai sa da ya zo maganar da profesa ya faɗa wanda ibnu taymiya ya faɗe ta da gaske ne ibnu taymiya ya tafi cewa ba za ka tashi ka nufi kabari ka je kabari ka tsaya ka yi addu'a a bakin kabari wannan abin ibnu taymiya aqidarsa shine bai inganta ba haka ne to amma sai profesa ya ce tare da cewa ibnu taimiyyan yana ganin akwai wasu wanda idan sun zo su niyyarsu bai halatta ba amma ibn taimiyya ce zaka iya ganin wasu sun je sun tsaya bakin kabarin sun yi addu'a kuma Allah sai ya biya musu bukatan saboda in bai biya musu bukatan su ba ma kokonto sai ya kama su ka gane ga aƙidarsa daban amma sai yace akwai wasu wanda suna iya zuwa kuma su roƙa Allah kuma ya biya musu bukatar su a bakin kabarin ya ce wannan abin ja'iz an samu wasu suna yi tare da cewa asalin abin bai da kyau kamar yadda ya faɗa aƙidarsa a wajensa maulidi a wajensa ka gane ya ce bidi'a ne amma ana samun wato wasu su yi Allah ya ba su lada saboda kyakkyawan niyyansu to sai ibn taymiya ce wasu ma saboda kyakkyawan niyyansu za su iya zuwa bakin kabari su yi addu'a a bakin kabarin idan sun yi addu'a kuma Allah ya biya musu bukata ba wai dan asalin abin shi a itikadin sa yana da kyau ba wannan ita ce maganar profesa yaron kawai sai fito yana rashin kunya wallahi tallahi wannan abin da ya faɗa ba shi shewal islami bai faɗa ba ina ce maka akwai shi wallahi akwai shi kuma za mu fito mu karanta maka yana nan a rubuce a ciki a ciki a ciki ibn taymiya yayi maganan cewa akwai wanda aka ga sun je bakin kabari sun yi saboda Allah ya rarrashi zuciyansu dan in ba a basu ba za su shiga kokonto in sun yi addu'a bakin kabarin sai Allah ya su tare da cewa ga asalin abin da ya faɗa ra'ayinsa baya kallon hakan daidai ne amma ya ce ana samun waɗannan kuma ya faɗa da gaske ibn taymiya ya ce kaburruka suna da wasu daraja wanda a wajen darajan su ma za ka samu in ka je gurin yana da kima yana da daraja ana samun haske yana sauka a bakin kabarurrukan bayan Allah mala'iku suna ziyartar gurin zaka samu al'unsu wasakina a gurin yace duka ana samun irin waɗannan yace kabarurrukan bayan Allah akwai irin wannan yace ni na san wasu abubuwa da yawa a nan ne ma ibnu taymiya sai yake kawo ga wani ya zo kabarin annabi ya roki ruwa sai ce amma wannan ba za mu sa shi a wancan babun ba to kaga wannan jahilin yaron bai sani ba bai sani ba yaro karami kuma yaron da wai yaron da wai in ban da rashin kunya kaman profesa shi fa yaron nan yaron nan yaron nan kasuma gashuwa shi fa ya zo nan anan ina abuja wallahi ina sai profesa makar ya kira ni wallahi tallahi sai profesa ya kira ni ya ce akwai wani ɗalibin ilimi ya ce da allah yana son zai yi magana da kai amma na san yadda kake da wuta da allah da annabi in ya bugo a sassauta wallahi tallahi haka profesa ya gaya mu shi ya sani profesa sai ya roki profesa ya bashi nan na profesa ya bashi namba ya kira ni yana magana yana cewa da Allah malam mun ga abin da ake yi amma lokacin wani karatu muke a sarki zaki mun ci kuma wuyan ibnu taymiya ya kira yana nema wa ibnu taymiya sassauci kai da yanzu mu nan mu kake kira kake neman alfarma a hannun mu wai kai ne zaka zo kana magana wai profesa sai sa magana ma nayi ta dariya akan ta ma na gabata da wani amfani ma ka tsaya ka ce zaka yi masa rabbi muna ci kuma wuyanka kana magana wai profesa wai profesa wai ɗalibi na can can ƙasa to kai kuma jahili na can can ƙasa fa ya yi kenan amma dai ba damuwa wannan maganar da na faɗa na ibnu taymiya su fito su ce babu in ɗauko gurin in haska in karanta kuma ni ma ka isa kai cacen da kace zaka yi a kaina cewa da kace ka samu littattafai ni ma ce ka samu littattafan a rana ɗaya in ci littattafan ka wallahi a rana ɗaya in ci littattafan ka da aka yin uwa Allah ya raba mu da son zuciya irin na waɗannan mutanen karanta mana ayatul kursi kafin minti yar mu samu fassara ta Allah ya sa mu dace Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum لا تاخذه سنه ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم a yan wayan shigo wata babban aya wacce take da muhimmanci alkur'ani kamar yadda za mu gani manzo Allah ya faɗa wannan ita ce aya mafi girma a cikin alkur'ani aya mafi girma a cikin alkur'ani tana da falaloli tarin falaloli falalolin da Allah ya ji kan wannan aya ita ce ina wanda suke fama kullun cewa aljanu aljanu to wannan ita ce maganin aljanu wannan in ka samu ayatul kursi ka gama samun komai Allah ya maka komai sai yasa ku yi kokari kowa ya haddatar da matansa ya haddatar da yaransa ya haddatar da 'ya'yansa ka tabbatar sun iya ayatul kursi duk yanda za a je inda ayatul kursi duk bala'i duk rantsi za a fita wannan ayat tana ɗaya daga cikin ayoyi wanda suke za mu ja dogon bayani akan ta amma a takaice yau za mu fara da fassaranta da kuma kila karanta hadisi ɗaya ko biyu akan ta wanda tana kunshe da abubuwa na sirri a cikinta da sufofi na Allah tabaraka wa ta'ala da bayyana yadda Allah yake da kursiyu tabaraka wa ta'ala sai sake kiranta da ayatul kursi Allah ya ce Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ka gani ba yanda Allah ya fara da kore wa kansa dukkan wani kishiya Allahu la ilaha illa huwa Allah shi kadai ne ubangijin da babu wani Allah da ya cancanta a sai shi kadai huwal hayyu shine rayayye alqayyum mai tsayuwa akan bayinsa mai gudanar da al'amuran bayinsa tabaraka wa ta'ala daga cikin sifan ubangiji la ta'khuzuhu sinatun gengedi baya kama Allah wala naumun ballantana bacci Allah baya yin baya yin gengedi ballantana bacci an gane wannan yana ɗaya daga cikin sifan Allah tabaraka ta'ala lahu ma fis samawati wa ma fil ardi duk abin da ka sani a tsakanin sama da ƙasa duk halittun nan da sama da ƙasan kansu gaba ɗaya lahu duka na Allah ne tabaraka ta'ala ya ishe mu duk nan mu dinnan bayin Allah ne na Allah ne ya ishe mu lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni waye yashfa'u indahu zai yi ceto a gaban Allah illa bi idni sai da idinin Allah annabi ne zai yi ceto da idinin Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya alamu ma bai na aidihim ma khalfahum Allah ya san abin da yake gaban bayinsa da abin da yake bayansu komai zahirinsu da su duka Allah ya sani wala yuhituna da shay'in min ilmihi illa bima sha su kuma bayi ba su san komai ba su kewaye da komai a cikin ilimin Allah ba sai abin da Allah ya ga dama an gani wai na annabi Musa da annabi na annabi Musa da Khidr ko ya ce bayan sun gama wannan abin Khidr ya yi wa annabi Musa tarbiya ya sashi a tarbiyatul azkari ya fito ya yi usuli bayan ya yi usuli sai yake gaya masa yake ce masa wato sai ya ga sai annabi musa suna tsaye sai ya ga wata tsuntsuwa ta zo tsuntsuwan ga teku kawai sai ta dan sauka haka sai ta ɗoni ruwa da ta ɗoni ruwa sai ta tashi sai ta yi ɗigo akan kiduru sai ta tafi kiduru lokacin abin da ya sa aka yi masa haka ya gaya wa ya yi wa annabi musa wani karatu to saboda kar ya ji a zuciyansa cewan shi ɗinnan ya san wani abu hatta annabin allah ma yana karatu a gurinsa sai wannan tsuntsuwan ta zo ta ce ma ilmuka wa ilmu Musa illa ka katsaratin min hadal bahari mm. da ilminka da ilmin Musa a game da ilmin Allah bai wuce ɗigo a cikin wannan kogin ba sai ta ɗoni ruwa ta ɗona mai ta ce ilimin bai wuce wannan ba shi ma alababil misali ne bai kai haka ba to shi ne Allah ya ce shi ya san dukkan abin da bayinsa ilmin bayinsa da halin da suke ciki amma su kuma wala yuhituna bi shay'in min ilmi ba su kewaye da kowane abu da ilimin Allah ba illa bi masha yanzu ku duba galaxy halittar nan fa da ake magana duniyar mun nan da muke ciki duniyar nan da kake ganin ta ita ce duniya mafi kankanta a cikin duniyoyin da Allah ya halitta billions of galaxy billions ba wai miliyan ba fa billions biliyoyin miliyan so miliyan na duniyoyi to wannan duniyar namu ta wuce digon kwayan zarra har yanzu har yanzu akwai abinda da bamu sani ko abin da bamu sani ba cikin duniyar mun shi yafi yawa ƙasan ruwa kawai kasan teku abin da suke faɗa kasan teku halittun da suke ƙasan teku a cikin kashi dubu ba mu san kashi goma ba har yanzu ba a san yaya duhun teku yake ba ha cikin faɗin ƙasa ga dajin amazon nan nan america in ka je dajin amazon har yanzu akwai gurin da 'yan adam ba su isa su je ba gashi ƙasa ne amma ba a iya zuwa gurin halittun da suke dajin ba san kashi ɗaya bisa dubu ba ba san sanya dajin yake ba har yanzu komai da kake gani har yanzu a jikin ɗan adam abin da ba a sani ba su ne biliyan din abin da ba sani ba jikin dan adam duk abin da kake ganin an samu na ci gaba na harkar likitanci na mai duka waɗannan abubuwan kaɗan ne kaɗan ne har yanzu wala na bi in min ilmi illa ma sha sai abin da ya ga dama ya dan san muku sai ya ce muku wasi a kursiyyuhu samawati wal ard kursiyun Allah ya yalwaci ya fi ƙarfin sama ya fi ƙarfin ƙasai kursiyu kawai ya fi ƙarfin sammai ya fi ƙarfin ƙasai tunda idan ka lura kursiyun fa ya fi ƙarfin sama ta biyu dan eh, sama ta daya biyu uku hudu biyar shida bakwai haka ƙasa ta biyu ta uku in ka dora su akan kursiyu zaka ga ba kaman komai ba komai bane shi goma manzo Allah ya ce ita kuma kursiyun an ɗauke ta in an sata akan al'arshi ba ta wuce kwabo kaɗan jefa kwabo a cikin sahara falalau ba Allah abin tsoro ne to za mu zo mu yi magana akwai masu cewa suna zuwa Allah tabaraka wa ta'ala yana zaune akan al'arshi yana zaune akan kursiyu su kawo hadisai da basu gane ma'anansu ba za mu zo mu yi musu bayani saboda kursiyun nan wasu zaka ji sun rawaito ma da ifan hadisai ayi kursiyu gurin sa kafafun Allah ne wani lokaci a su ce kursiyu gurin zaman Allah ne sai mu sai suka ce kuma kursiyun daban al'arshi daban sai muka ce to Allah ya bar al'arshi ya bar al'arshi ne ya transfer ya dawo kursiyu ba haka ba ne dole za su ba da wannan amsan za mu zo mu yi bayani to shi ne Allah ya ce wasi a kursiyu sama tare kursiyun su ta yalwaci mai da kasai wala ya udu hibzuhuma tare da haka Allah tabaraka ta'ala abin da yake sama da kasan da abin da yake cikin su da kursiyin da al'arshin ba su gajiyar da Allah wajen Allah ya kiyaye su komai Allah ya san shi wa huwal aliyu shine al aliyu madaukaki tabaraka ta'ala madaukakin daraja al azimu mai girman daraja tabaraka ta'ala ya tabbata cikin sahihu muslim hadisin ubayyu bin ka'ab manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace masa ya abal munzir ya abal munzir atadri ayyu ayatin min kitabillahi ma aka azam ka san wata aya ce abul munzir tafi girma a cikin alqur'ani qala yace qultu Allah wa rasuluhu alam sai nace Allah da manzon Allah su suka sani qala ya abal munzir manzon Allah sai kara cewa ya abal munzir ay ayatin min kitabillahi maka azamu ka san wata aya ce wacce take tare da kai a cikin alkurani tafi girma qala qultu sai yace sai na ce wa manzon Allah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ayatul kursi qala manzon Allah sai yace kala shi abul munzir yace fadaraba fi sadri manzon Allah sai ya bugi kirji na wa kala sai yace wallahi la yahnikal ilm ya abal mundir ina maka murna da wannan ilmi da ka samu fahimtar ayatul kursi ita ce ayat da tafi kowace aya girma a cikin alkur'ani to daga cikin falalanta shine ayatul kursi duk wanda yake karanta ta in zai bacci shedan ko aljani baya kusan sansa in dai ka karanta ayatul kursi kowane hali kake kana jin dardar shedan baya iya kusantanka aljani baya iya kusantanka akwai ɗaya daga cikin sabon manzo Allah shi ubayyu bin Kabin din yake bada labari ɗansa abdullahi bin ubay bin ka'abin ya ce wata rana babansa kana lahu juranu yana da wani kaman abu wani wato masaki haka fihi tamrun yana zuba dabino a ciki fakana abi ya ta'ahadu ya ce babana kullum sai je duba wannan dabinan da ya zuba a cikin wannan abin fa waje da huyan kusu amma sai ya ga dabinan yana raguwa yana raguwa kala sai ya ce fara sahu za ta laila wata rana sai ya je ya zauna ya ce barin yi gadin dabinan nan yace fa iza huwa bidabbatin shabiyatu gulami shabiyatul gulami ya ce kawai sai ya ga wata dabba amma dabban ta yi kama da yaro karami haka almutalim wanda yaron bai gama girma ba kala sai ce fa sallamtu alaihi sai ya yi wa wannan dabban sallama farar da salama shi ma dabban kuwa sai ya mai da sallama kala sai ya ce faƙultu ma anta ya ce sai ya ce kai wannan kuma kai kuma meye kai ya ce jinniyun an insiyun kai mutum ne ko aljani kala sai ya ce jinniyun ni aljani ne kala sai ya ce na wilni ya daka to miƙo min hannunka in gani kala sai ya ce fa na wala ni ya dahu aljanin sai ya miƙa masa hannunsa ya ce fa iza yadu kalbin wa sha'aru kalbi ya ce sai ga hannunsa irin hannun kare haka yadda ka ga hannun kare haka gashin hannunsa ba irin gashin hannun kare fa sai ya ce haka za kalkul jinni dama haka halittan aljanu yake kala sai ya ce laqad alimtul jinna ma fihim laqad alimtal jinna ma fihim ashaddu minni yace to wallahi barin gaya maka yadda ka gani haka aljanu suke kuma ni din nan da ka gani duk cikin aljanu ba a taɓa samun aljanu masu tsanani irin mu ba qultu sai nace fama hamalaka alama sanata to me yasa ka zo kake satan min dabino na kala sai yace balagani annaka rajulun tuhibbu sadaqa yace labari ya riske mu kai mutum ne mai son sadaka ya ce fa habab an nusiba min da'amika mu ma sai muka so mu samu wani abu daga cikin abincin da kake yin sadaka qala sai yace fa qala lahu abi yace babana sai yace masa fa mallazi yujiruna minkum to ku aljanu mu yan adam me zai kubutar da mu daga sharrunku kala sai ya ce masa hadhihi al ayatul kursi ya ce abinda zai kubutar da kai daga sharrin kowane aljani shine sharrin ka karanta ayatul kursi yace sun magada ilan nabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu washe gari ubay bin kabin sai je gurin manzo Allah ya ba manzo Allah labari fa qala nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sai ce masa sadaqal khabisu ce lalatacce yayi gaskiya shedan ne shedan ne to kun ga kun ga abu hadisin Abu Huraira shi ma ya kama wani tsoho a wajen Baitul Mali ya ce sai na kai ka gurin annabi ya ce ka taimaka min ka taimaka min ni ina da yara ina ya ce na sake ka da ya gaya wa annabi annabi ya yi dariya ya ce gobe zai dawo abu da ya ce zai dawo ya ce to yana cafke shi yana zuwa ko ya kara kama shi ya ce ka taimaka min ga yara ga kaza abu da ya ji tausayin sa ya sake shi na uku ma manzo Allah yana zuwa ya kalla abu da ya ce ina labarin mutumin ka ya dawo ya ce ya dawo ya ce gobe ma zai dawo sai da ya dawo na uku da ya kama shi ya ce wallahi na kai ka gaban annabi yau sai na kai ka gaba annabi ya ce to in dai baka kai ni gaba annabi ba ni kuma zan taimake ka da wani abu zan baka wani abu wanda in ka karanta shi kafi karfin dukkan shedani ba wani abin da zai cutar da kai abu hurairah da ya ji daɗi sai ya ce me sai ya ce ka karanta ayatul kursi da ya gaya wa annabi sai manzo Allah ya ce sadaqaka wa huwa kazubun ya gaya maka gaskiya tare da cewa shi makaryaci ne da aka ku rike ayatul kursi ku ta karantawa in mutum zai kwanta an samu sirrinta daga bayin Allah wasu bayin Allah da suka samu irin abubuwa da Allah ya sanar da bayin Allah sun ce idan mutum zai kwanta ya yi ayatul kursi kafa shida amma ya tofa hannun dama kafa daya hannun hagu kafa daya ya tofa gabansa daya tofa bayansa ɗaya ya tofa samansa ɗaya ya tofa ƙasansa ɗaya sannan ka kwanta to da yardan Allah za ka tashi ko mugun mafarki ba za ka yi ba haza kuma mujarrabu mujarrab wannan yaƙini ne ka yi kawai yaƙini ne za ka ga kana kana samu abin da kuma sun ce in ka tofa ɗayan nan to gida arba'in ta nan in Allah yadda sai sun shiga cikin kariyan Allah gida arba'in ta nan sai sun shiga cikin kariyan Allah gida arba'in ta gaban ka ta bayan ka ma arba'in duka sai sun shiga cikin kariyan Allah saboda addu'a wannan bayan Allah ne suka faɗa badda abubuwan da manzo Allah shi ma ya faɗa a ta da aka riƙe ayatul kursi ayi tai Allah ya sa mu dace albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sallama taslima kasira akan Allah bismillah